نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد yin uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake haɗa fuskokin mu a wannan yammaci mai tara albarka na Alhamis. Goma sha bakwai ga watan Rabi Awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu talatin da uku daidai kuma da tara ga watan Fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya. a yau darasin mu na biyar a cikin wannan littafin mai albarka al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far Tahawi a darasinmu na jiya malam yayi mana bayanai masu da dama ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikin shi da gafara ya cika mana magana akan abin da ya shafi annubuwat annabta wa ala ra'sihim yi magana da annabtar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace huwa al-mub'uth ila amatil jinni wa kafatul wara' ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗaya da mutane baki ɗaya ya aiko shi bil haqq wal huda wa bin nur wa biya ya nuna kenan ashe babu wani matsayi da mutum zai kai da zai fita daga ƙarƙashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga wata shari'a ta daban domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiko shi ne zuwa ga mutane da aljan baki daya qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kenan babu wata dama da mutum yake da ita da zai ce wai yanzu ya fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala sallama shi ma yana da wata shari'a kamar yadda annabi Khidir yake kan shari'ar da ba kanta annabi Musa alaihi salatu wasallam yake ba saboda ne saboda kowannen an tura shi ne zuwa ga wata shiya ta daban annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yana da wata yana wata shiya ta duniya a daidai lokacin annabi Lut yana wata shiya amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kenan babu wata gaba babu wata kofa babu wani wuri da ya rage ma mutum da zai ce wai yanzu yana da dama da zai yi wata shari'a kuma ya nuna mana wannan addini na gaba ɗayan al'umma ne larabawa da wanda ba larabawa ba yan arewa da wanda yan arewa ba a najeriya kenan ko hausawa da waɗanda ba hausawa ba addinin musulunci na wanda ya yi shi abin da zai nuna maka addini ne na Allah madaukakin sarki ba na larabawa ba ai kaga Abbas ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Hamza ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka yi imani sai imanin ya amfane su Abu Lahab ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Abu Talib ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ba su imani ba sai kusanci da manzo Allah bai amfana musu da wani abu ba kenan abun ba na dangantaka ba ne ba na wata al'umma ba ce ba na wata ƙasa ba ce wannan farfaganda ce da yahudawa suke yayata ta a duniya domin dakushe hasken musulunci wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun ubangiji Allah madaukakin mana bayanin kuma alqur'ani mai girma maganar Allah madaukakin sarki ne yace wa innal qur'ana kalamullah zancan Allah ne wannan ya nuna mana qur'ani zancan Allah ne kenan Allah yana magana yayi magana yana magana kuma zai yi magana subhanahu wa ta'ala don Allah ta'ala ya ce wa in ahadu min al-mushrikeena istazaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah kuma ba duk wanda ya ce maka Allah yana magana ba da harshe ba ko ba da baki ba yanzu ana bin shi bashin bayanin yayi da me yake magana amma da zaran ya ce maka Allah yana magana ba wanda zai tambaye shi da me yake magana asali ma yin tambayar ma bid'a ce amma kankan ba ne ka ce Allah yana magana ba da harshe ba kankan ba ne ka ce Allah yana magana ba da baki ba domin tambayoyi ne ba za ka iya amsa su ba Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin sammai bakwai da kasai bakwai suna mai tasbihi da me suke yi da baki eh kaga mutum ne ne ce fanka fanka tana tasbihi da me take yi in kace Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kuma tashi da fanka ke Allah madaukin sarki ya ce yau abin da yau mara kulu li jahannama halim talatu ta kulu halmi mazid da me jahannama za ta ce halmi mazid da baki اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا hannaye da ƙafafuwa da me za su ba da shaida da baki da ga babu wata abu da ya rage wa mutum illa yace sami'na wa ta'ana malam yace wa ru'yatu haqqu li ahli janna ganin Allah madaukakin sarki tabbas ne ga yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ta'ala yace lahumma yasha'una fiha wa ladaina mazid yace lil ladina asul husna wa ziyada duk ayoyi da suke nuna cewa ubangiji Allah madaukakin sarki za a gan shi ranar alkiyama ayar da ta fito fili ita ce wajen yawma idin nazara ila rabbiha nazara domin na abin nan fi'ilin nazara yayi ta'addi da ila bai yi ta'addi da fi ba kuma bai zama ba fi ba ila ba wannan shine bayani da malam ya mana jiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikan shi da gafara ya ba mu wata babbar da ya ce wala yathbutu qadamul islam illa ala zahari taslimi wal islam wala butu ƙadamun islam diddigen musuluncin mutum baya kafuwa a ƙasa illa ala zahari taslim face kawai sai idan mutum ya sallama wani islam ya ne kauya in dai zai sa tunaninsa zai sa hangen nesansa zai sa fahimta shi a ciki wata yake ba ta daidai da qur'ani ba babu inda mutum zai kai wannan kuma dole mutum ya lubuci wannan kawai naka ka sallama ka ce sami'na wa ta'ala al-imam abu jafar al-tahawi yana ci gaba da magana akan abin da ya shafi ar-ru'ya kenan sai ce fa man rama ilma ma khubira anhu ilmu wa lam yaqra bi taslimi fahmu hajabahu maramu an khalis at-tauhid wa safi al ma'rifa wa sahih al-iman bayna al-kufr wa iman فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا shaka la لا مؤمنا wa la جاحدا مكذبا yace faman rama duk wanda ya nemi ilma ma ubira anhu ilmuhu ilimin abin da aka hana mashi shi ilimin abin da aka ce wannan ilimin mafqudun ne wani ilmi kenan ilmul gai duk waɗannan abubuwan da muke magana ghaibiyat ne abin da ya shafi ghaibiyat naka shine ka sallama allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shine naka kawai amma idan aka zayyana maka abubuwan da suke gaibi ta ce a'a dole sai ya fito fili kaga yanzu ka nemi ilimin abin da ba a bayyana maka ba kake so a bayyana maka shi isa ya ce fa marama ilmu ma fuzira anu ilmu duk wanda ya nemi ilimin abin da aka hana mishi shi shine ilmin gaibi Wala walan yaqna bi taslimi fahamuhu fahimtarsa bata wadatu na ya ce ya sallama ba dole yana gani yana da hangen nesa yana da wani tunani ya tsaya akan tunaninsa bai sallama ba hajabuhu maramuhu an khalish tauhid so wannan abin da yake nema zai katange shi ya datse shi akan samu ya rasa samu khalish tauhid tsabtataccen tauhid saboda ya dogara akan fahimtarsa ya nace yana neman ilimin abin da aka hana mashi ne shine ilmin ghaib ilmin ghaib ba dora maka ba abin da aka dora maka shine kai imani da shi kawai wani shine abin da ya gagaro su ce a tafi ba za su imani da shi ba sai sun ga kwaf uwar sai sun ga kwal Allah ta'ala ya so zai hana mashi khalisu tauhid tsaftataccen tauhidi domin zai zama yana da tauhidi a baibai kuma ko yana da tauhidi yana shakku kamar da malam ya faɗa yana kafirci yana musulunci musulunci a uzbillah wanda ba zai kuma haɗu ba na ba ne lafi sami'a Allah ya tsare mu wa safil ma'arifa zai katange shi daga samun tsabtatacciyar fahimta tsabtataccen sani wa sahihil iman zai katange shi daga ya rasa ingantaccen imani abubuwan nan kenan uku abu na farko zai hana mishi khalis tauhid tataccen tauhidi abu na biyu zai hana mishi safil ma'arifa zai hana mishi tsabtatacciyar tsabtataccen ilimi dan duk ilimin da zai dinga samu zai dinga samu shi ne a baibi saboda me saboda ya ce ba zai yadda ba sai abin da yi daidai daga kwakwalwarsa shi bai yadda za a ga Allah ba saboda me saboda ana ganin abin da yake da zaki shi kuma sai ya ce Allah ba shi da zaki kenan ba za a gan shi ba ka ga muqaddimat din da ya amfani da su to jahilci ne tukure yake a kwakwalwar shi haske walillahi al-masallu ala haske yana da zaki kuma yana da zaki bai da zaki ana ganin shi ko ba ganin shi duhu yana da zaki kuma yana da zaki ana ganin shi ko ba a ganin shi ba a ganin abin nan ana ganin shi amma ba ka iya damƙar duhu ka ce ga duhu nan ka damƙe shi ko ga haske ka damƙa amma ya zai yi abin nan ya ce shi abin da daidai da kwakwalwar shi zai karba wanda bai daidai da kwakwalwar shi ba ba zai karba ba akan haka ya ce bai yarda da azabar kabari ba domin kuce za yi azabar kabari ina mala'ikan zai tsaya ko dan kokokokokun rami aka sa shi ina wannan zai tsaya ina wannan zai tsaya saboda hankalin shi bai ɗauka ba sai ya kore azabar kabari ya manta kuma ɗa yana ciki a cikin cikin Allah ta'ala ya aika mashi da mala'ika kuma yursalu ilaihi malak sai umaru bi arba'i kalimat sannan kuma zai ce mala'ikan ta ina ya shiga ina ya tsaya ina yaron yake asali ma da cikin mahaifiya da kabari ina ya fi sarari ka fi ka sallama amma inda kai ce ba za ka sallama ba sai mutum ya haɗu da bala'i haka kullum waɗannan abubuwan sun faru su fakhar dinin razi sai da suka zo suna kuka suna cewa sun gama ɓalɓantar da rayuwarsu a aikin banza aikin aikin da bai ba sun yi asarar rayuwarsu sun zo sun tare kila wa kawai saboda da yawan su ba su tsaya akan tsaftataccen tauhidi ba saboda duk abin da duk wata sifa ta zo musu da Allah ta'ala sifar da shi da ita ya shi ko su ce wai Allah ya tsaraka daga barin wannan sifar wacce bai sifar da shi da ita ba kuma sai su ta shi da ita shi na tsaya ta Allah ta'ala ya tsare sai da yake gargara fa wani da zai rasu yace shi zai rasu ne akan imanin da cijiyar matan nan wai ya rubuta dalilai ɗari uku akan cewar akwai Allah maɗaukin sarki aka faɗa ma wata dattijuwa ta ce a shi yake shakku amma ita da ba ta shakku akwai shi ai ba ta buƙatar dalili da yawa ire-iren su sun zo da su a suke za su rasu akan imanin tsohuwan nan tunda imanin ta garwa yake ba ta sa kanta cikin wannan kwakwalwar tana ɗauki misali guda ɗaya ga wanda ya ce Allah baya sama baya kafa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma sai tambaye shi yana masallaci sai ce a'a sai ka ce me yana coci yana saiwa yana masai yana kaza yana kaza yanzu ba shi zama kai shi wannan ba wai wai abin nan siffanta Allah ta'ala ne wai sai tsabagen kore mai sifofi da girmama shi ya kore mai wadannan abubuwa duk ya siffanta ni da sifa tana kasa yace yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba saboda sai da yayi sai da yayi at-tashbih sannan ya ga yayi ta'aqu sai da ya kamanta Allah ta'ala da halittarsa yana kamantawa kuma sai ya zo ya kore sifa Allah ta'ala ya tsare wannan ne abin da malam yake faɗa yace duk mutumin da tunaninsa ya hana shi ya sallama duk mutumin da ya nemi ilimin abin da ba a sa shi ba shine ilimin gai to wannan abin da ya je yana nema zai kasance shi ya rasa tsamsataccen tarihi ɗaya kenan zai kasance shi ya rasa tsamsataccen ilimi biyu kenan zai kasance shi ya rasa ingantaccen imani nau kenan uku sakamakon haka ya zama hairan rikirkitacce ya ɗumauce lahu ashabun da ila ilal huda tina yana da abokai suna kiran shi suna ilal huda zuwa shirya suna cewa da shi itina itina ka zo wurin ina ya ɗumauce sai ya jabu, sai ga yana kai kawo bainal kufur wal iman tsakanin kafirci da imani yana imani idan ya gazgata waɗansu ayoyin alkur'ani yana kafirci in ya kowar waɗansu ayoyi sai ga shi ba mumini ba shi ba kafiri ba wa tasdiq wal takzib yau yana ya gazgata gobe kuma ya ƙaryata saboda ne saboda wai ya ji yana neman ilimin abin da ba a sa shi yi ba saboda me saboda fahimtarsa ta hana mishi ya sallama dole yana da wata mashayar da ba ta Allah ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iqrari wal inkar sai da yana kai kawo tsakanin tabbatarwa da musu al-iqrar shine tabbatarwa wal inkar musun abin kaga al inkar shi ne na al in ya tabbatar da wannan sai ya kore wannan in ya kore wannan sai ya tabbatar da wannan mu wasfitan kawai ya zama mai wasu. ta ihan ya riga ya makuwa ta afka mishi kuma ba wai makuwar da arba'una sanatu yatimuna fil ardh ba wai shekara arba'in ne ya mutuwar ba a ya riga ya ɗi mauce kawai shakan yana makara da shakku la mu'minan musaddiqa shi ba mummuni ba wanda ya gazgata wala jahidan mukazziban shi kuma ba wanda yi musu bai kareta saboda ne saboda ya ɗora addinin musulunci akan fahimtarsa inda a ce ya ɗora musulunci ya bar musulunci a inda musulunci yake wallahi babu wani abu da zai samu imani duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi sai ka ce sami'ina wa ta'ala duk abin da Allah ta'ala ya kore ma kanshi sai ka ce sami'ina wa ta'ala a antum a'lamu amina shin ku ne kuka sani ko kuma shi shi ne ba yake bayanin siffarsa ba wanda yake Allah sanin kansa da kansa subhanahu ta'ala a cikin halittunsa babu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya ce ga siffarsa manzo Allah sallama ya ce ga sifar Allah madaukakin sarki a tafau sai mutum ne alkafara ya ce sam bai yadda ba ya kare ta me kenan in kuma a sai ya koma daga baya sai ya kawo waɗansu sunaye ya kawo waɗansu sufofi ya kawo waɗansu bayanai ya zingina su ga Allah madaukakin Allah ya al-Imam kiyaye الإمام البربه الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عز وجل muna kira imamu barbahari ko Allah ya shi da gafara yake cewa wala yasu al iman bi ru'yati li ahli dar salam liman i'tabaraha minhum bi wahmin aw ta'awwalaha bi fahm إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين فمن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يشد التنزيل فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية waɗannan bayanai dole ta sa malamai suka ta hiske shi dole ta sa malamai suka ga wajibinsu su ta hiske zayyane neman al'umma a tsidan annabawa da mutane in ba haka ba a zamanin sahabai baki ɗaya babu wannan ta'asa babu irin wannan shafi faɗi sai da aka samu yan bid'a daga khawarij da mu'tazila da shi'a rawafi da waye da waye suke ma addinin ayaga kun gano wannan da kyau da suke ma addinin ayaga to kuma ya zama wajibi dole al'umma su tashi ya zama da su bai ma addinin musulunci kenan abubuwan da ke faruwa shi ne akwai abubuwa da suke wasu sun shiga musuluncin dama da son zuciya ne sai na da son zuciya hanya ba su da wata hanya ta biyu sun ga musuluncin kawai ci gaba ake yi to da su dage akan kafirci kwara su shiga musuluncin su illa ta yi shi sai su bayyana da musulunci a baki su ɓoye kafirci a zuciya irin waɗannan su ne sai abdullahi bin saba da ya kwancin shi'a ya ruru ta ta ruru ta kuma da magargamanta ina ga ce yankin faris wani yanki kenan yankin iran da iraki da sauransu waɗannan yankuna dama fa bautar wuta suke yi saboda haka da suka shiga musulunci da suka shiga musulunci da al'adunsu da abin da yake a cikin kwakwalansu kuma wannan matsala ita ake samu ga dukkan wanda ya shiga musulunci ya ce wai zai tafi da musulunci akan fahimtarsa ko akan wani ilimi nashi da yake da shi kun gane wannan maimakon a ce ya tsaya ya saurari mai musulunci ya ce mun gane wannan in mutum ya tsaya ya ji mai musulunci ya ce to sai ga imani shi ya zama ingantacce imani amma idan mutum ya ce a'a zai tsore musulunci akan wani tsohon karatunsa na da to sai ga ya ja mutane zuwa ga abin su mutanen Faris da zama suna bautar wuta dama suna da akidun su saboda da suka shiga musulunci suka dora a akan waɗancan shi za ka ke ganin har yanzu abin jini ne kun fahimci wannan da ke ko domin abin a magomancinsu duk wanda yake sarki to dangin shi ne za su gado saboda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka tsabbaka wannan sai ga waye mafi kusa da shi suka ce dole fa Ali bin Abi Talib shine zai gaje shi A akan a kan wannan maguzancin nasu na bautar wuta kuma ga suke dinga ruru da wata rikita har zan ba kuma za a ga mutumin da ya je karanta wani bangare na karatun zamani yi zurfi daga baya kuma ya fahimci addini sai ce a'a dole zai musulunci da wannan abin ya ce ai akwai shi ma a musulunci na sha ba 'yan uwa misali akan abin da ya shafi wani za ku fi na sanin in na faɗa wani mai na ƙarfe da ake da shi da ake da lambobin da suke tafiya da dama da hagu da gabas da yamma yace yana da sosin mita kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza wannan Allah ta'ala wa anzalna al-hadith na cikin suratul hadith aya wannan aya da aka ambatu wannan karfe ta yi daidai da wata mita kun gane ko eh yawwa kaji masana abin sun faɗa a suratul hadith in ka lissafa in ya zo nan a wannan ayar ta yi daidai to a ɗaya wata kusurwar kuma idan ka lissafo da fatiya baƙara ali imran har zuwa suratul hadid sura ta kaza ita kuma ta yi ba da wata square amma kuma abin da ya jije sai an cire lamba guda saboda haka shi dan ya cika ya tabbatar da wannan manufar tashi na a dole an faɗi wannan a qur'ani sai ce to ai fatiya dama muqaddima ce ba ta ciki sai ya cire fatiha daga cikin qur'ani sai fara lissafuwa daga bakara ita ce surar ta farko ali imran nisa'i har zuwa al hadid sai ta bashi wannan abin nan da yake ne ne ya kashi wannan wani dora mashi ko yana so ya bada mu'jizar qur'ani irin waɗannan al'amuran za ka iya samu su a kowane irin lokaci duk mutumin da yake zai musulunci ya wanke kwakwalwar shi gaba ɗaya ya bari abin da musulunci yake da shi shi zai in ba haka yayi ba malam zai kai al'umma abin nan mahallaka ya halakar da shi, in dai zai ɗauko wani tsohon karatunsa da wani tsohon tunaninsa da wani mai ganin ya ga gaba ya ga ya dace haka zai fi tafiyar da addini din akan wannan abin da ya musulunta dan abin da ake nufi da in ya musulunta ya bar wancan abin da yake a kai sai ya shigo da shi wa qad dakhalu bil kufri kenan Allah ta'ala ya so malaki cewa wala yasul imanu bi ru'yati li ahli daris salam baya inganta tabbatuwar imani da ganin Allah madaukakin sarki a gidan aljanna imani da wannan ganin baya tabbatuwa ta tabaraha minhum bi wahmi ga duk wanda ya fassara wannan ganin da wani rubin da ke kwakwalwarsa yace eh za a gan shi amma abin da ake wa abin nan ila rabbiha nazira ai abin nan tana sauraron umarnin ta kaga wannan bai imanin shi da ganin Allah ta'ala bi ba domin itabarha bi wahmi ya fahimce ta da wani cuta da take kwakwalwarsa aw awwal hadi fahmi ko ya tawili ta da wata fahimta da yake da ita idan aka ce tawili shine ya tusa mata wata ma'anar da take batacciyar ma'ana kuma wannan tawili yana cikin abin da in ba din addinin nan na Allah bane da tuni ya riga ya tashi ya tashi yana cikin babbar annobar da ta afka musulunci manya manyan hare-haren da aka yi shi abin da ya shafi magana akan tawili in ka samu ibnu qayyim a cikin nuniyarsa sai da yi baiti 58 yana magana kan illolin tawili ita daga cikin illolin sa fa tawili kenan shi ya kashe sayyidina umar akan tawili aka yi sai sayyidina Usman akan tawili aka kashe Husaini akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kyankashi khawarij da suka ce ilal hukmu illa lillah aka kalmatu haqqin urida biha al-batil akan tawili aka kaza akan tawili aka kaza akan tawili aka kaza saboda bala'in balbalin bala'in tawili shi ya haifar da bakuniya fa cewar Qur'ani yana da zahiri yana da baɗi kuma a nan ƙasar akwai masu da'awar wannan yana da zahiri yana da baɗi saboda haka dan ne suka kawo wannan dan ba su da wata hanya ta biyu da za su iya illata musulunci kaga dai hanyar da yahudu da suka bi don illata a taura da injila hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko canza rubutun suna canza rubutun Allah maɗaukakin ya faɗa mana wannan استفتتم ولا يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا يعلمون haka Allah ta'ala ya faɗa man ta yace minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa innahum illa yazunnun kun gano wannan suna canza rubutun in sun zo fassarawa da baki suna canza fassarar wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litasabu min alkitaba wa ma ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون الله الكذب ما يعلمه to fantsararru magabta musulunci ba su da dama ta farko da za su iya illata musu kowa harafi ɗaya ka canza ƙarfin zai ce in duba duba ƙur'anin nan gashi a hannun ga zai a duba ka tsallake daki Allah ta'ala ya bai ma musulunci kariya ta nan kenan babu yadda za yi fassarar babu yadda canza sai ce yana zahiri yana baɗi yana da zahiri yana da baɗi haka su suka to a nan da suka dinga kawa duk abin da suka duk ƙaryace ƙaryace da shafi faɗi da suka yi sai ce wani ai baɗi ne su kuna amfani da shari'a ne ba ga annabi Musa alaihi salatu wasallam yana kan zahiri bane annabi Khidir yana kan baɗi ba Isa zaka ga an ce wai da mai ilimin shari'a da mai ilimin tauhidi ba a zama bishiyar guda kaji haka ba ka daga karantawa ta ilimin tauhidi baya zo in mutum ya ji sai ya halaka ba dole mutum ya halaka ba irin wannan tauhidi da suke karantawa a dole ka kira shi tauhidi ba ka kira shi tauhidi ba inda ne mutum ya samu irin wannan kungiya sun manta cewa annabi khidir yana kan shari'a shi daban kun lura annaba musa yana kan shari'a shi daban kowanne yana kan shari'a shi daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake ba a hada jira kowanne annabi ba a zamanin amma aka ce zahid na faji wani babban su da yake shi masanin tafsiri yana fasara ayat da ke cikin suratul luqman alam tara anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wai sai ce yawwa wai wannan ayat ta nuna ilimi yana zahiri da baɗi don Allah wa asbagha alaykum ni'amahu ya sanya muku ni'imominsa zahiratan wa batina ilimi na zahiri da abin nan ni'ima ta zahiri da ta baɗi Allah ta'ala ya sanya mana yanzu ni imomin da Allah ta'ala yi maka da wannan ka sani da wannan baka sani wanne suka fi yawa wanda baka sani ba amma saboda tsabagen ilhadi yana so ya zama mulhidi mulhidi yake so ya zama sai soka wannan maganar ita wai ilimi yana da zahiri yana da baɗi wa ilimin mu la fariqan yulmuna alsanatan bil kitabi lita'tabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah ويقولون على الله Allah ya ba wannan da kyau ko yake cewa wai idan ka ce ba a ba a tawili a Qur'ani ai Allah madaukakin sarki yana cewa man wa man kana fi hadhihi a'ma huwa fil akhirati a'ma yanzu duk makaho a duniya makaho ne a lahira waga in dai ya faɗi wannan to magana da ya faɗa ɗazu na cewar an ce shi masanin tafsiri ne to jahilai ne suka faɗa domin in ba haka ba Allah ta'ala ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ko bai tona da ke ko fa innaha la ta'mal absar ido baya makancewa walakin ta'mal qulub allati fi sudur amma saboda ya cimma mummunan manufarsa na cewa akwai tawili a bankar aya shi a suka ce abin nan marazal baharain yaltaqiya abin nan abin nan marazal baharain baharain shi ne abin nan aliyu da fatima su ne yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan al-lu'lu' wal marjan sune hakan da husaini da shi kuma muhsin fa a shi ma dan fatima ne shi kuma yaya yake kun bai wannan wannan wani irin tawili ne wai tsalar abun nan abun nan inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara wai aisha ake yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ba su ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kace ina kuntum khayra a'immati a'immati wa wannan fa azubaita a cikin addinin shi'a fa 'yan baya baya ne ake rufe musu ido ba a barin su su karanta littafin fa waɗannan babi ne mai zaman kansa babu ta harifin ƙur'an. babin da zai yi bayanin an da ƙur'ani, babu da cikin manyan manyan littafan shi'a wani su ce aƙida da ake a imma a imma a imma a imma shugabanni dai shugabanni shugabanni shugabanni Allah ta'ala ya sa kada ya zama kada ya zama na waɗansu ne na cikin Wajen qasas waja'alnahum a'immatan yadda ila an-nar ba da a'imma suke nufi ba ومن جهة ينصرون إذ كان تأويل الرؤيا domin fassara ganin Allah maɗaukin sarki da wata ma'ana ɓatacciyar ma'ana wa ta'wilu kulli ma'anan ba su ila rububiyya da bankara duk wata ma'ana da ake jingina ta zuwa ga ubangiji Allah maɗaukin sarki bi tarki ta'wili wa luzumi taklif wannan in dai mutum yana so ya tsabtaci imanin shi ya tabbata Eh, kenan bi tarki ta'wil zai bar tawili dan qara'aya wa luzumi taslim kawai kawai ya lazimci sallamawa ni kam Allah ta'ala komai wa alaihi dinul muslimin akan wannan ne addinin musulmai yake a wata nuskar wa alaihi dinul mursalin akan wannan ne addinin manzanni kawai a sallama ba in dai ba wannan ba in dai ba sallamawa mutum ba to malam haka zai yi shekaru aru aru kamar yadda na faɗa muku da wani shi ya da duniya baki ɗaya shi bai samu shirya ba ya ina zai samu shirya ya bi shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zai samu abin duk suka da ya kawo sai ya kore haka wani ya faɗa fa ya ce shi ya ɗaga littafi ya yi ta karantawa tun daga bayan salar isha har zuwa guduwar alfijir ba abin da ya ba abin da ya kina ba domin da ya ka da ya tabbatar sai ya kore da ya tabbatar sai ya kore da ya tabbatar sai shi shi kadai wannan nan sun faɗa da bakin su haka suke wannan rayuwa cikin wannan rayuwa suke da sun tabbatar da su ne sai zama ya kashe dare gaba ɗaya ba abin da ya tsina Allah ya tsire malam ya ba ya sake ba wata ka'ida kuma zai hankali ce wa man lam yatawaqqan nafaya duk wanda bai siyayi korewa ba shi dai komai ya kore komai ya kore komai ya kore kamar yadda muka ambata farkon darasi korewa fa ba yabo bane kar ka dauki kullum in ka kore shi Allah ba kaza bane ba fa yabo kake ba sai ka hararo fa sifa ta kamala ba in ka ce Allah baya magana to wata sifa ta kamala ka hararo eh kaga kishiyar rashin magana ita ce mai ko daidai da kenan kake so ka sha of billah kurma ne kake so ka sha of kurma jami'i ne sifa ce ta asamu daidai kake so ka sha of billah Kai magana ita ce sifa ta kamala mun gane wannan da kyau wannan shi ne fa abin da yake akwai in ka ce ba a zalimi ba ne sai ka kawo sifa ta ne adalci saboda me saboda shi adili wannan shi ne ake bukata wannan amma dai dan ka kore kaɗai ne wannan ba fasaha ce ba haka ya faɗa bai ce ku bayyinatu la yaghfiruna bijimat bijimat wa la yuzlimuna nafsa habata khardali ita yan kabila ce cikin cokali ba ta iya warware alƙawari dan ba ta da ƙarfi sai a nakaɗa masa duka wa la yuzlimuna nafsa habata khardali ma sa iya zaluntar kowa ai ba wai yana nufin su ba ne dan ya kore masa zalunci saboda ba su samu damar zaluncin ba in ma ka haɗu da su a bagen daga kawai lauma ɗaya za a yi ina gaga ba yabon su ba don ya kore musu zalunci saboda bai hararo su fa ta kamala ba sai ce wa mallam ya tawakkal maka duk wanda bai yi kafa kafa ba duk wanda bai kiyayi korewa ba wa tashbiha duk wanda bai yi hattara ba akan kamanta Allah ta'ala duk wanda bai kiyayi kamanta Allah madaukakin sarki ba da zarar Allah ta'ala ya ce yana gani kace irin na halittarsa da zaran ya ce yana da fuska kace irin na halittarsa da zaran ya ce yana da hannu kace irin na halittarsa duk wanda ya wannan zalla to ya ya karkace ya zame walam yushbit tanziha bai samu abin da yake so ba na tsarkake Allah madaukakin sarki domin shi Allah madaukakin sarki laisa ka mislihi shay kaga nafi kenan ko wa huwa samiul basir kaga al-ismat kenan wannan shine ake bukata ai ko fuska ta halittun Allah madaukin sarki ta sha bamban fuskar waya da za a ce wayan nan tana da fuska ta sha bamban da fuskar rediyo aiko ta sha bamban da fuskar gida za ka da ce kai gidan yana kan yana da fuska a daidai lokacin za a ce kai wani yana da shago amma ba shi da fuska kuma za ke cewa ba shagon babba ne amma kuma ba shi da fuska kuma ya sha a daidai lokacin ya sha bamban da fuskar mutum a shi fuskokin ba sun sha bamban amma halittun Allah ta'ala kaɗai subhanahu wa ta'ala fa Rabba na jalla wa lalle ubangiji mu mai girma da ɗaukaka mawsufun bi sifatil wahdaniyya an siffanta shi ya siffanta kan shi, bi sifatil wahdaniyya da siffa ta kaɗai taka shi kaɗai yake da wannan siffa ko da ko ya faɗi irin wannan siffa ga ɗaya daga cikin halittunsa shi kaɗai yake da hakikanin da ke kaifiyar da sanin hakikanin wannan sifa ɗin subhanahu wa ta'ala man'utul wanda yake ya siffanci ne bin'utul fardaniya da sifofi na shi kaɗai ke laisa fi ma'anahu kwata-kwata babu wani a cikin wannan ma'anar wannan sifofin ahadun min albariya babu wani ɗaya daga cikin halittu da i da Allah madaukakin sarki a cikin hakikanin wannan sifa sifa ta magana Sifata ta hannu sifata ta kaza siffa ta kaza siffa ta kaza zan ma tambaya guda in ka tashi yin damƙa da hannunka wani hannu ne kafa jin ƙarfi da shi idan ke ba da ne ke ko in ke ba hago ne fa hagu in ke damƙa guda za ka iya damƙar buhun buhun dawa da hannu guda wanda kafa jin ƙarfi da shi kai mai damƙa ɗaya ka ɗaga shi haka eh to buhun gishiri ba buhun shinkafa ba buhun siminti ba buhun taki ba mota ba to tarago guda na jirgin ƙasa aka ba yi ba ubangiji Allah madaukakin sarki ciwa din ba wa ma qadarullah haka qadari wal ardu jami'an qabdatu asa baki ɗayanta damƙashi ce guda subhanahu wa ta'ala damƙashi ce guda wal ardu jami'an karka ce kwakwan go amina karka ce mina karka ce Najeriya karka ce Niger wanda yake za a ɗiba Najeriya a sa ta su uku a cikin Niger are kuwa za a ɗauki Najeriya su huɗu a sa cikin Niger da kake yana ce uku za a ɗauki Najeriya huɗu a sa cikin Niger to karka ce Niger ce Sudan karka ce Afirka karka ce Asiya karka ce Turai duniya kasar baki ɗaya abu da ta dan ka guda ta Allah mai aku sa hannun ya sha bamban laysa kamithlihi shay wa huwa samiul wani walillahi al-masalul a'la kun ga wannan da kyau ko ubangiji Allah sarki yake cewa fa da abin nan yadullahi mal'a hannun Allah maɗaukakin sarki suke iki hannun shi a ciki iki ta ha'ul laili wan nahar mai kyauta ne dare da rana ra'aikin ma anfaqa mundu khalaqa samawati wasu ard shin kun ga abin da ya halitta tun lokacin da ya halitta samai bakwai da kai bakwai lam yahut ma fi yamin abin da ke hannun shi na dama bai rubu ba tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halitta samai bakwai da kai bakwai yana cewa sai ga ce wai duniyar mutane duniyar aljanu duniyar tsuntsaye yana cewa yana bayarwa yana amma abin da ke hannun shi da yanzu ba kago zan kai dan abu da ai ko kai ma ba zai ishe ka ba ko ba zai ba wajen ce za ka ishe da mutum goma ba dan abu da ko kai sai dai ka tamka ta sai ka tamka ta sai ka sa sai ka sa abin saboda haka muna ba da wannan ne dan mutum ya sani walillahi masalul a'la da malam ko da kaga Allah ta'ala ya ce bal ya dahu bi mutaqin hannayen shi biyu a cikin kudi kuma yace kana da wannan baya nuna kawai kamace ne wata wata ba baya nuna ko zaka tabbatar mishi da irin nashi ne subhanahu wa ta'ala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki da kanshi da gafara yake cewa wa ta'ala ala al-hudud wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adwat لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وتعالى سبحانه وتعالى يا أوكاكا يا برن آفا عن الحدود da a ce yana da iyaka iyaka daga wuri kaza zuwa wuri kaza domin me domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma kun gano wannan da kyau ko ba shi da alhudud irin na albasha dan shi ke da iyaka iyakar mulkin shugaban ƙasar Najeriya daga wuri kaza zuwa wuri kaza a bi shekaru ana ta rikici a kan iyaka kuma ga ke ba wannan jiha da wannan jiha a ce akwai na ma'aita magana a kan iyaka wannan ya ce wancan dutsen yana yanke sa wannan ya ce a'a baya yanke sa tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin yanki da yanki tsakanin gona da gona a ta rikici a ta shari'a a kan iyakar gona kuma ga ke ba a ta lissafi a kan iyakar fili an sai fili shekara goma an zo ranar da za a fara gini kaga ana ta saman awo ba zai ke ba wata ala ya ɗaukaka ya barin ƙasa daga barin wannan wal ghayat da matuƙa zaka zan ce matuƙar abu kaza kaza ne matuƙar abu kaza kaza ne wata ala ya ɗaukaka daga barin matuƙa ba shi da matuƙa a ce matuƙa shi kaza ne subhanahu wata'ala ba shi da wannan wal arkan ya ɗaukaka ya burin ƙasa daga barin mataimaka kullum ko ba shi da matakala ba shi da mataimaka ba shi da wazirai ba shi da kwamishinoni ba shi da ministoci subhanahu wa ta'ala ai kaga yana cewa ta wallahi bi rukunihi eh karkata da shi da abokan abin nan nashi Allah ala ya tsaye wal a'ba ya barin kasa daga barin gabbai wal Allah madaukakin sarki ba shi da gaba subhanahu wa ta'ala wal adwat ya barin kasa ya haɓaka ya tsarkaka gabarin ayyu abubuwa na aiki su ne al'adwas abubuwan da za a ake aiki da su in za ka yi noma kana da fatanya subhanahu wata'ala ya bari kasa da gabar wannan in za ka yi kaza kana da kaza in za ka yi kaza in za ka bude shago kana da mabu'i ko ba kai ke ba in za ka tada mota kana da shi ne addu'a da Allah ta'ala ya ɗaukaka da gabar waɗannan la ta'wil jihatu fiki fuskoki guda shida ba sa ɗaukan Allah madaukakin sarki fuskoki guda shida kuma su ne sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ka sa'irin mubtada'at kamar sauran abubuwan da aka halitta waɗannan jimloli da malam ya kawo malamai suka ce akan me ya kawo su kamar Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba ce asalin waɗannan kalmomi ba kalmomi ne bane suke fitowa daga bakin ahlus sunna kun bai tsaye da ke ko mana yana cikin ta aliqadin da aka yi sai dai ma Ibn Baz ya yi su, ya ce a matsayin shi na ahlus sunna ba yana da wannan yaren bani irin yaren yan bidiya ina fata mu fahimci wannan amma an ta turanci a kan me yasa malam ya amfani da waɗannan kalmomin da ba a amfani da su yace ya faɗi wannan ne dan ana zargin ahlus suna da in ka ji a sha'ira suna cewa a tajisim mujassimun masu cewar Allah ta'ala yana da jiki wai suna nufin ahlus suna ne fa dan don dan sun tabbatar mai abin da ya tabbatar ma kanshi da shi dan sun tabbatar mai da hannu dan sun ba shi faɗa wa kansa ba a' ba su da kirkira ba shi yace tabarakan nabi bi yadihi mulk shi yace kul man bi hi malakutu kulli shay shi ya faɗa sai sai da himu jesse shi sa malam yace ya dauka ga gabarin gabai yace la ta'wil jihatu sit fuskoki guda shida shine jihatu fi ba sa ba sa dauka Allah madaukakin sarki saboda ne saboda mu saboda a lokacin da kace ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ta daya to kenan sama ta biyu tana ne tana sama da shi in kace yana sama ta biyu ashe sama ta uku tana sama shi in kace yana sama ta hudu ashe sama ta biyar tana sama ta saboda ga da sunna suka ce Allah yana sama ba wai suna nufin yana sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai bane waɗannan ba su ne sammai ba ba wannan suke nufi ba suna nufin yana saman saman ne kamar yadda babu wani abu cikin mahaluki da yake sama al'arshi kun bai jumla ta babu wani abun da yake mahaluki da hausa kenan ko da larabci kuma makhluk duk wani abun da yake makhluk to yana cikin al'arshi ne baya sama al'arshi domin al'arshi shine abin da yafi komai girma cikin halittu Allah madaukaki kenan sama da ƙasa sama bakwai da ƙasa bakwai suna ina kenan suna cikin al'arshi subhanahu wata'ala ya daidaitu akan al'arshi kenan kaga yana inda kuma babu wani wuri da ake da yake amsa sunan sama kenan subhanahu wata'ala ina fata mu fahimci mun bayyana wannan da kyau na taba jin dan gudu yana cewa to wanka ce yana sama wata sama ta ɗaya ko ta biyu to dama ya sanar gudu yanzu ba wannan ai kaɗan ne daga cikin taɓarɓar da suke mutumin da aka zo zan baƙi mai zan baƙi ce wasu aro na ka alma shaidu ya ce yawwa ina mata masu al'ada ku zo ku ji bayani wai wai ba wanda ya ce mace ne? al'ada ba za ta yi sallah ba mutumin da ya faɗi wannan malam ka bi addini da sauki ka bi addini a karanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba akan shekaru ba in dai ba akan karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da awama in dai dan zafi ne ko rashin zafi wannan ba zai kai mutum da komai ba ya kace mai kashi ga wani dubin da yake Allah ta'ala zai sauka to ina fata mun fahimci tauhidin da malamin su sosai da shi akan waɗannan ba wai yana nufin ubangiji Allah madaukakin sarki baya san ne don ya san abin da ya san ayoyin da suke nuna ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaito akan al'arshi ya san ayoyin da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama wannan ya mai da martani ne ga waɗanda suke jifa ahlus sunna da waɗansu sifofi isa ya mai da martani a kansu Allah ta'ala ya tsare mu ba al-imam أبو جعفر الطحاوي وبنجي جعل الله مرء كل سلكي جئن شرقفارا يتشي والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرد بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من الأولى وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى وتقول ورد بعد ما ما لم يتعاو مجانر أبنجي ألا مدعو تنتركي لا تحويه الجهات الست كسائر المنتدعات إيه بيش تماري إسرائيل دين ينونني ألا مدعو تنتركي يا رسول domin ubangiji Allah madaukakin sarki da zai gana da annabin shi ina ya kira shi sama ya wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har har ya wuce ko ina ya kai ga inda yake jin tafiyar alƙalamin ƙudura in da yake wannan da kyau ba sai ke nan yana sama kenan subhanahu wa ta'ala mala yace wal mi'raju haqqun mi'raji gaskiya ne wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa sallama hakika tabbas zahir an yi tafiyar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi tafiyar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu abubuwa guda biyu nawa ma ne faɗa biyu ya faɗa al-mi'raj yace wal mi'raj haqqun sai ya faɗa al-isra yace wa garin usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun gano wannan iraga ce isra'i da mi'raji ko wata kalma ake fara gabatarwa isra'i kenan ko akan ce isra'i da mi'raji idan ka ce al-isra ana nufin ana nufin tafiyar dare ita ce al-isra abin da na ila musa a nisri bi ibadi sai muke wahayi zuwa ga annabi musa cewa kai tafiyan dare tare da bayina ka ɗebi dare ka yi tafiya ka ɗebi wani yanki na dare ka tafiya shi ake nufi da tafiyan dare abin da ake nufi da al-isra a wannan karatu da muke yi shine tafiyar da aka yi tafiyar nan mai ban mamaki wacce take nuna mana siffa na ƙudurar Ubangiji Allah maɗaukakin sarki da cikarsa da buwayarsa tafiya nan da yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama tun daga masallacin Ka'aba har zuwa masallacin Baitul Maqdis masallacin Ka'aba da ke ina Makka zuwa Baitul Maqdis al-Masjid al-Aqsa da ke Baitul Maqdis ina fata mun fahimci wannan wani shi ake nuna da al-Isra tafiyar da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga al-Masjid al-Haram shine masallacin Makka ne shine al-Masjidil Haram shine masallaci na farko a duniya zuwa al-Masjidil Aqsa masallaci mafi nisa domin daga masallacin Sha'aba zuwa Baitul abin nan zuwa Palestine wuri ne mai tazaran gaske kuma wancan shine masallaci na biyu tsakanin su shekara 40 ne kamar da yake hadisin Abu Zar ina fata mun fahimci wannan da kyau tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin Baitul Maqdis tafiya mai yi nisan gaske ubangiji Allah madaukakin sarki yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa urida bi shakhsihi yayi tafiya ya hawar da halittarsa da gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fil yaqba a farke ba a bacci ba ila sama zuwa sama kuma ila haifu sha Allah min al-ula sannan kuma Allah ta'ala ya tafi da shi zuwa inda Allah ya ga dama ya so a san sama wa akramahu Allah bima sha Allah ta'ala ya girmama shi da dubin da ba ta abin da yake wa auha ilayhi ma auha ya mishi wahayin abin da yi mai wahayi ma kadaba al-fuadu ma ra'a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta karyata abin da ta gani ba fa sallallahu alaihi iran Allah ya tabbata a gare shi wa sallama amincin Allah ya tabbata a gare shi fil akhirati a ƙarshe wal'ula da nan farko a duniya da lahira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan yana nuna mana wannan wata gaba ce da malam yake mana magana kan Isra'i da Mi'raj kuma da bayani ya gabata kaga ce Isra'i ta ce tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama daga masallacin Ka'aba zuwa masallacin Baitul Maqdis wannan shi ake nufi da al-Isra idan aka ce al-Mi'raj shine mi'raji matattakala tsani da aka sa tsaf tsaf tsaf manzo sallam ya wuce zuwa sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu har zuwa shine al matattakala da ake tattakawa a kai kullu rabbi ke ko abin da ake hawa shine ai ta'arudul mala'ikatu ilayhi mala'iku suna wa wa mala'iku suna hawa zuwa gare wannan isra'i da mi'raji an yi shi ne bayan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi ya cika shekara 50 da haihuwa mun bai wannan a daidai wannan lokaci yana da shekara nawa kenan da manzanci yana shekara goma da manzanci domin mun bayan ya cika shekara arba'in da haihuwa kuma yadda ke hadisi abdullahi dan abbas sai ubangiji allah madaukakin sarki ya azurta shi ya azurta al'ummar duniya baki daya da annabtar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tsawon shekaru goma sha uku a garin makka yana kiran mutane zuwa tauhidi bayan manzanci kenan sannan ya yi hijira ya koma madina ya ɗauki shekara goma yana karantar da mutane tauhidi da sauran hukunce-hukuncen shari'a nawa kenan ashirin da uku to bayan da ya cika shekara goma a makka sai ubangiji allah maɗaukin sarki ya yi tafiya ya yi isra'i da mi'raji isra'i da mi'raji kaga da ashe abin daban-daban ne isra'i daban mi'raji daban isra'i shine abin da suratul isra ke magana يصير سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معراجي شيل أبن سورة النجم كما قال تجد سوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إسرائي سورة الإسراء معراجي سورة النجم أنا فاتا مفهي وانا وانا أبنى إسرائي شيني كفية جري da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga daga Makka zuwa Baitul wannan tafiya kuma ta faru ne bayan da Annabi sallallahu idar da sallar Isha kun bai wannan da kyau ko da idar da sallar Isha kawai sai ga mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya zo da dabba da ake kiranta burak ta ɗara jaki ba ta kai alfadari ba sunanta burak kaga an ka cire alfin madda ya zama mai kenan bak ita wasu ke kiranta kamar wani walƙiya take tafiya burak sunanta kenan sunan wannan taguwa inda idan ta ya kai nan take sa kafa malaka jibril alaihi salatu wasalam ya zo da ita yana zuwa da ita sai ya mai izini ya ce ya hau da yawo sai shi ya zama mai zagi shi ne aika ga mai zagi shi ne a gaba kun lura da kyau ko ya zama na mala'ikar jibril yana tafiya ita kuma tana bin sa daga nan garin mina in ta hanji kano sai ta sa kafar in ta dago ɗaya ta hango sudan sai ta sa in ta dauki ɗaya ta ga hanki baitul makadis shi ke na kai kuma isa wani mawaƙin hausa yake cewa nan tuni sai ya dadda buraka sai ko ya ce ka hausa ta kai ka in zama mai zagi a gare ka nan tuni sai ya tadda buraka sai ko yace ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka inda ya kai idan ta buraka to sawun nan zai kai ka mun bai wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hau wannan taguwa ya hau wannan buraka ya kama tafiya malaka jibril yana tafiya yana gaba shi kuma suna tafiya akan ta yana tafiya ya huce annabi Musa alaihi salatu wasalam a kabarinsa yana sallah mun bai tona ga dama dama mun gama magana a taslim ne ko ka sallama kawai ana <laughs> yawwa yawwa dama ba abin da ake magana dai kawai na ka sallama annabi ne ya faɗa shikenan wa ma yatiku anil hawa yawwa ya wuce annabi Musa alaihi salatu wassalam a kabarin sa yana yana yana sallah a lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake tafiya yana zuwa baitul maqdis kenan sai ya sami kirki ya daure dabbarsa domin anan annabawa suke daure dabbobinsu sai ya shiga baitul maqdis ya salla raka'a biyu ba ta mun fahimci wannan da ke ko yana kammala salla raka'a biyu sai aka kawo mishi kofi ga na ruwa ga na giya ga na nono aka ce sha sai ya dauki na nono ya sha sai mala'ikar jibril ya ce a fitra ka samu daidai kana nan akan daidai shikenan ana kammala ya kammala sallah ya gama shan abin da zai saya kawai sai aka sa tsani ina fata mun fahimci wannan da ke ko kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril sai wuce sai ma aiki Allah ya bi bayan sa sallallahu alaihi wasallam dab dab dab sai ga su a sama ta farko suna isa sama ta farko sai malaika jibril ya nemi a buɗe sai aka ce wane ne yace shine jibril tare da wa yace tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har an aiko shi yace a aiko shi shikenan aka buɗe suna isa sai ga annabi adam alaihi salatu wassalam a sama ta farko mun gane wannan da kyau ga annabi adam annabi adam yayi mara balale da shi yana nan suka gaisa sai aka wuce zuwa sama ta biyu suna sama ta biyu sai ya haɗu da ibna khala nan ma malaka jibril ya nemi a buɗe aka buɗe aka ce waye yace shine jibril tare da wa tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce har an aiko shi ce an aiko shi kun ga shi ba dukkanin mala'iku ne suke sanin hakika na abin da yake kasancewa ba wasu sun fi sani ina ba ta mafahimci wannan nasu kuma ba su kawai nasu shine kaza shine kawai ne aka bude ya kai sama ta biyu yana isa sai ga annabi Yahaya da annabi Isa alaihi salatu wasallam suke mara balale da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suke mara balale da shi ya gaisa da su sai wuce ya wuce zuwa sama ta uku yana zuwa sama ta uku ya nemi a buɗe shi mala'ika jibril kenan da aka buɗe aka ce waye yake shine jibril tare da wa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka har aiko shi ya riga aiko shi shi shekara goma ina fata mu bayyana wannan da kyau ko ana buɗe yana isa sai ga annabi Yusuf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba shi rabin kyau annabi Yusuf alaihi salatu wasallam an ba shi rabin kyau shi kenan suka wuce suka wuce zuwa sama ta nawa ta hudu zuwa sama ta hudu ya nemi a buɗe aka buɗe yana zuwa sai ga annabi Idris alaihi salatu wassalam a sama ta hudu shine Allah ta ayi eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rafa'nahu makanan aliyya ai ku kaga sama ta hudu ai makan ne aliyya wuri ne a sama ba wai tatsuniyar kizar kogi da ake faɗa ba tsoron yana nan kan a kan katangar aljanna a ga wani tatsu ne gizo da kogi ce ne yana son katangar aljanna ya shiga amma an ce kaza an ce kaza an ci kaza Allah ta'ala ya sauke ya suka gaisa tare da annabi abin annabi Idris a sama ta hudu suka wuce zuwa sama ta zuwa sama ta biyar zuwa sama ta biyar ne ma a aka bude suka shiga suka haɗu da annabi Harun alaihi salatu wasalam suka gaisa da annabi Harun annabi Harun ya mara balale da su suka gama abin da za su suka wuce zuwa sama ta shida suna zuwa sama ta shida suka haɗu da annabi Musa alaihi salatu wassalam suna haɗuwa da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya mara balale da shi ya gaita da shi kike sallama sai wuce zuwa sama ta zuwa sama ta bakwai yana zuwa sama ta bakwai ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a san sama ta bakwai kun bai ce mai ko shine wannan mawaƙin Hausan da yanzu da na karanta muku yake cewa sai ta bakwai sama'ullahi Ibrahimu khalilullahi mai girma gurin lillahi badadin nan gurin lillahi kama da rubunsa babu sama'i ko akwai wata sama'i babu ina fata mun fahimci wannan ya samu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kishin gida ya jingina da albaitul ma'mur da Allah ta'ala ce wa turi wa kitabi mastur fi raqin manshur wal baitul ma'mur wannan albaitul ma'mur din shine masallaci ɗakin da mala'iku dubu saba'in suke shiga a kowace rana in sun shiga ba sa dawowa ma'ana wanda suka shiga yau ba su taɓa shiga ba sai yau kuma da suka wuce gobe ma wasa su dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in wa ma ya alamu jini da rabbika illahu kawai kenan ku na ƙasa an mutum ya ƙi bauta ma Allah ma dai akwai masu bauta mushi na'am ana nan har suka gasa da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da suka gaisa da shi ya sallama da shi sai suka wuce har ya kai zuwa ga inda nan ne ƙarshen inda abin nan wani mahaluki ilimin sai ya ƙare baki ɗaya kawai don sai da manzo sallama ya kai inda yake jin tafiyar alƙalamin ƙudura mun ga wannan tun daga sama ta farko zuwa na shine ne al-mi'raj ana fata mafi fahimci wannan da teku, haka suka dinga tafiya har ya je ga ubangiji Allah madaukakin sarki ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gana da ubangijinsa ubangijinsa ya mishi wahayin abin da ya mishi wahayi kamar da suratu annajini ta yi bayani a wannan tafiya da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi ya ga abubuwa masu tarin yawa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yace la qadara amin ayati rabbih al-kubra dama Allah ta'ala a suratul isra yayi bayanin ne hikimar da yasa za a yi tafiya ita ce me linuriyahu min ayatina don mu nuna mashi wani bangare na ayoyinmu la ilaha illallah tafiya mabudin ilimi sallallahu alaihi wa sallam kaga inda Allah ta'ala ya tafiya da shi domin tsara ilimi tafiyar da kafin shi ba a yi da wani ba bayan shi kuma ba za a sake da wani ba yana babu صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى أو ننت فيها يا سدرة المنتهى مقرير تكيوا أنمني فجنة المأوى تكيوا ita wannan magaryar tikewa din maki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ganyenta kamar kulle juwa yake kankani ne ko babba babba yake cewa falamma gashiya min amrin lahi ma a lokacin da ya lullube ta na al'amarin Allah da ya lullube ta ita ne ita wannan magare cikewa din ta hayyara kawai sai ta canza cikin kankanin lokaci fama ahadun min khalqin Allah ta'ala yastati'u an yasifa min hukmiha babu wani ɗaya daga cikin halittu babu wani mahaluki daga cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka kala launi kyawun wannan wannan bishiya ya ganta a wannan tafiya a wannan tafiya da yayi ya ga mala'ika jibril a cikakkiyar sifarsa da fuffuke ɗari shida domin nan sararin duniya ba zai ɗauki mala'ika jibril ba saboda haka aka kai shi inda yake da sarari da fili inda zai shimfiɗa fuka-fukansa inda zai gan shi ina fatan mun fahimci wannan da ko a nan ya ga mala'ika jibril da cikakkiyar halittarsa Ibn kasir ya ce nan ya ga rafrafu wai a manya manya ne da cikin halittun Allah madaukakin sarki wanda yake wannan duniya ba za ta iya ɗaukar su ba an ana ta rikici kan fili 100 ba 100 50 ba 50 wallahi tallahi eh an zo ana rikici a kan iyaka iyakar ƙasa da ƙasa iyakar gona da gona wannan duniyar gaba ɗaya ba ta ishi malaka jibril ya buɗe fuka-fukan ba Isa a can ne ya gan shi da fukafukan shi ɗari shida. Mun bai tonin da kyau? A wannan tafiyan ne sai ga annabawa. Don ba ku sha'abu ba a karatun da muke don mun zayyano annabawan da ya wuce a sama ta ɗaya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta duk annabawan da ya wuce. Kun kuma kun lura ba mu faɗi wasu abubuwan da ya gani ba saɓanin wannan annabawa ɗin. Saboda akwai lokaci yana sha. Mun bai tonin da kyau a wannan tafiya ya ga annabawa. a wannan tafiya ya ga albaitul ma'amur da adadin mala'ikun da suke shiga mala'iku dubu saba'in ya ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yana jingina da wannan albaitul ma'amur din wanda ke wannan albaitul ma'amur din shine ka'abar da ke sama kamar da wannan Ka'aba, kuma ita ce ka'abar da ke ƙasa a wannan tafiya da ya yi ya ga aljanna ya ga wuta sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan tafiyar da ba ya ce ya shiga aljanna a wannan tafiyar ya tsinka yi wuta kuma a wannan tafiyar da ya yi ne fa aka farallanta min salloli guda biyar wanda yake asali salloli guda hamsin aka farallanta mashi salloli hamsin ya zo ya dawo ya zo ga annabi Musa alaihi salatu wa salam annabi Musa alaihi salatu wa salam ce kai wallahi an jarrabe ni da bani Isra'ila na dauki darasi a wurin su karan su ne fa aka ce an ba su izini an ba su dahil na su shiga wannan garin su fitar da mutanen garin su zauna a ciki kenan gaba ɗaya su suke da mai nasara amma sai an gwabza amma dai nasara tana gare su da an ce su zauna a ciki amma da suka leka suka ce ina ina fiya kwaman tabbari wa ina lan da kula ha ta kharju minha in ya kharju minha fa inna dakhilina hada su zo ka gani an ba su tabbas ba suka ce ina izhab anta ya rabbuka fa qatil inna hauna qa'id kaga su ba su ne ba ake ba su abinci daga sama fa sai dai kawai lokaci ya yi kawai su sha sha ba ta ce ina lan nasu yara ala qa'an wahid wallahi dai dan noma noman na haka ina so su dinga dan noma wato da Najeriya aka turo su wato ba masar ba da ba wai su shiga hibi da najeriya ga turo su da tsora kai ci ya ɗauki darasi a wurin isra'ilawa ya koma a rage aka koma aka rage aka rage ana rage biyar biyar biyar biyar biyar biyar har suka dawo goma ce a bije a rage su la isra'ila sun wahala da shi cewa aka yi da su mafi su yanka sa kaɗai suka ce mahi ba ma haka ba a tattaka zama hutuwa wala uzu billahi ala na mini jahili haka ba kawai su ba sai su kama su yanka ba mahi ma launuha ma kaza ma kaza ma kaza ma kaza ya ki darasi wurin bani isra'ilawa kuma wannan fa bayan an tsira da su ne fa daga daga fa mana sun ga halaka fir'auna fa ido da ido fa wa antum tanzurun kun kula kallo dan da aka tseratar da su ga juyewa suke suna kallon yadda ba fim bane tsayawa suke suna kallon lokacin da fir'auna yake juyawa fa amma kai suka zo suna cewa ija Allah na aliha kamaluhum ala qala innakum qawmun tuzalimun to da kike ya dauki darasi a wurin a wurin bani isra'ila har suka dawo biyar ana wasu lalai ce shi kan gaskiya na jin kunya kuma sa ta kai biyar ɗinnan su kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce da shi a lauyin mahfuz biyar aka rubuta a hamsin aka rubuta saboda haka ladan hamsin ne kowace ɗaya mutum ya yi a cikin biyar nan yana da ladan nawa goma guda biyar nawa kenan hamsin kun lura amma hatta sallar sai ga mutum ya yi mata kuma hatta sallar sai ya ga mutum ya mata a rubuzu sai ya ɗauki azhar ya kai ta karfe uku ya ce ta nuna wannan ita fara ya kenan a yanar yanayin sa'udullah a uzbillah min shaitan ya ɗauki la'asar ya kai ta biyar da rabi masallaci ne ba za a buɗe shi inda an buɗe masallaci karfe ɗaya wani lokacin har karfe shida in ka je ka samu ana sallah to karfe shida sallah ake eh ka ji wai fa minti talatin ko minti goma kafin ya taho masallaci ba, ba wanda ya ce da shi ci kanka a shagon amma yana yana shigowa masallaci zai ce karfe ba karfe da aka ce mana ba da minti uku ke na wannan ce ba karfe ɗaya da minti uku aka ce ba wai ba zai tsaya ba ma ko da na fila a hudu ya yi kafin la'azara raka hudu bayan azhar yi kansa ita ko sallar juma'a in ka samu mutum ka ce shi ya lissafa maka juma'o'in da yi a cikin masallaci wanda yi su a cikin masallaci daga baya nan wataƙila aka fara juma'a da ta wuce sai ya lissafa maka juma'a uku da yi a cikin masallaci in kuma Allah ya sa shagon kuma yana kan hanyar shagon ka yana kan hanyar masallaci ne kana sai da buhu to fa shikenan kawai za a dinga dauka ne ana tafiya wai tabar ma ko ko darduma ma ba shi da ita Allah ta'ala ya san Allah ta'ala ya ce sallolin nan biyar ne ladan biyar ne za a yi su amma ladan hamsin za a bayar da su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sauko tare da mala'ika jibril yana saukowa annabawa suna biyo shi sallallahu alaihi wa ala wa sallama yana sauka baitul maqdis sai aka sufi sallallahu alaihi wa sallama sai malaika jibril alaihi salatu wa sallam yayi mini ne zuci ba da sallah manzo Allah sallallahu sallama ya wuce ya ba da sallah kaga abin nan khatimun nabiyina wa na mursalin kenan gaba ɗaya manzannin nan suka ɗora a bayan sai basu sallah to wasu wasu ka ce ita ce sallar asuba domin a nan ya sallar asuba ya baro baitul maqdis abin nan jijjifi ya iso garin maka rana ba ta fito ba kun bai tona da ai ka san da tsakanin sallar asuba da hudewa rana a kotu toguwar inuwa alamun tara ila rabbika kayfa madda zil kun gano wannan da ke ko suka ce a dai an yi musu sallah Ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kun bayyanci wannan da ke ko akwai fa'idoji da yawa akwai abu nu'aim al-asfahani a cikin littafinsa da la'ilin nubuwa ya kawo wannan lokacin da abu sufyan dan kasuwa ne da ayarinsa suka kama hanya zuwa ƙasar sham a daidai lokacin herakal sarkin rum ya ci baitul maqdis da yaƙi ya kwace ta hannunsa ya kwace ta daga hannun furs hannun fari sai ya ce to ko sai ya zo Baitul Maqdis ya zo ya yi sujjada yana gode ma Allah madaukaki muna jin wannan da ya iso yana zuwa sai ya samu labarin ai ga yan kasuwa daga maka sun fi kuma a daidai lokacin wasiƙa ta kai ga manza ta kai ga Kaisar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa aslim taslam aslim yutika Allah azraka marratayn sai ya sa a kawo mishi shi a kawo mishi suwa kenan su Abu Sufyan don ya musu tambayi gane da wanda ya aika mushi da wasiƙa aka kawo su aka ce ya yi tambayar wane ne fi kusa da shi a dangantaka sai suka ce Abu sai Abu da ya ce shi ne shi mai tambayoyi wanda yake zuba lokacin karanta tambayoyin bane ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko har zuwa lokacin da Abu Sufyan ya ce sai dai ya faɗa mana ya magana ya ce mana wai daga maka haram kenan an yi tafiya da shi zuwa baitul maqdis daga nan an wuce da shi zuwa sama ina fata mun fahimci wannan da kyau a daidai wannan lokacin da ya wannan maganar shi Abu Sufyan fa ya ka wannan maganar ne wajen ya ambaci abinda zai sa a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace shi zai samu wata kalma da zai dan suka ba sai dai kalmomi yake kawa da abin zai zama girgire to a daidai wannan lokaci akwai Patrick da turanci kenan ko da larabci kuma batarik yana kusa da kaisar sai ce lalle kan ya san wannan daren to fa ya ce kai ko ya aka ka san wannan daren sai ce shi ke rufe masallacin kudu ina fata mun fahimci wannan ko ya rufe dukkan kofofi ya zo zai rufe wata kofa guda abin ya faskara ya ja ya ja ya ja abin ya faskara ya ja ya ja abin ya gagara ya taro jama'a aka taro aka taro abin ya ce in dai a ƙurar ita suka bar wannan ƙofar akan gobe za su zo su ga me ya faru mun bai wannan da ke ko shi ne ya zo suna shiga su suka ga sawun dabba ya duba ce kai wannan annabi ne zai gifta ga wurin nan in jiya kenan in ji wannan fatir din shi sa abin da muke waɗannan kiristoci ba sai na aka na hawa ba Allah kuwa kiristocin nan ba sai ina aka nufa ba abin nan ballo ne wa a ballo kawai Allah ta lai sau abu na biyu ne ruwayar abul qasim a tabarani a cikin littafinsa yake bayan da annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya dawo da ya dawo ya zayyane ma ummu hani abin da ya faru da ya bata labarin abin da ya faru shi zai fita ya je faɗa mu mutanen abin da ya faru suka ce anya mutanen ka za su gangata ka kuwa ce bari zai faɗa musu ya je ya faɗa musu suka ce ina ina wannan magana ai ba ta so ba ka ce a wani yanki na dare ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza muna da raƙuma sun taso sun baro sham suna kan hanya a ina suke sai ce eh lallai kan tabbas kuna da raƙuma wallahi wa qad wajadtuhum kada a ballu ba'iran lahum fahim fi talabi ce tabbas na ga na samu ayarin raƙuman ku suna tafiya sun bar raƙumin su ɗaya sun tsaya suna jiran shi suna neman shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan sai suka ce akwai raƙuman banu fulan su kuma ya labarin su yake sai ce lallai akwai raƙuman su suna wuri kaza wuri kaza wuri kaza ɗaya daga cikin raƙuma su ja ta kari. Kuma yanzu wannan da kyau ko yawwa kuma a wurinsu akwai wani abin nan ƙasa wani akushi ko wani tuzu na ruwa na ɗiba a cikin na sha ina fata mafinci wannan da kyau saboda aka da aka calculation inda suna wuri kaza suna wuri kaza suna wuri kaza ne daidai lokaci kaza za su ile kuwa aka ba daidai lokaci kaza suna lokacin yana cika raƙuma su suna isowa sai na abubakar alaihi salatu sallallahu ta'ala alaihi sallama shi ce da wannan ƙasa ɗin shi ne shugaban tafiyar dan ya ce a cikin waɗanda suke jagororin wannan tafiyar akwai akwai ibnu abi quhafa sai abubakar radiyallahu anhu sai ya tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fanta min taguwan nan da kawo sai ya sifanta mishi ita sai ya ce hiya kazi wa ai kamar kaza kamar kaza take in ji manzon sallallahu alaihi wasallam ya tifanta mai sai ce ashhadu annaka rasulullah a sai sai na Abubakar ya ganta yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya nuna ma wannan buraf din ya nuna ma wannan tabuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zayyane ma mutanansa kun fahimci wannan da kyau ko ya zayyane ya kwashi bayanin nan gaba daya ya fayyace musu wannan kaɗan ne ina ji wani shine farkon magana kan isra'i da muke mun yi a barbahari a da muka zo wuce ko muke ba mu dora bayani ba zuwa irin wannan a wannan lokacin ko shine ma yake cewa wal mi'raj haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzu mun san mi'raj shine wannan tafiyar da ake da shi mun san kuma isra'il shine tafiyar da yi daga makka zuwa baitul maqdis wa urida bi shakhsihi fil yaqfati ila sama' an yi tafiya da gangan jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama wannan wata mas'ala ma da mutasu wai shin isra'i da mi'rajin nan da aka yi da manzan Allah shin da ruhin sa aka yi kamar ta nawa ta daya shin a barci aka yi nau kenan biyu shin da gangan jikin shi da rushin shi aka yi duka nau kenan wacce za ku faɗa eh na uku mai dalilin ku eh imam abu jafar tahawi ya bada amsa yace wa urida bi shakhsihi fil yaqfa bi shakhsihi da gangar jikinsa kenan ba da ruhi aka yi fil yaqfa a farki ashe ba bacci aka yi ba saboda ni saboda Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi lafazin bi abdi yana gaggatuwa ne ga ruhi da gangan jiki kun bai wannan da kyau ko yake cewa wa ma da da fi a raina ka A raina ka shi ruhi aka nuna ba za a ce da ruhi a raina ka a shi da manzo Allah sallallahu alaihi sannan ruhi yana hawa kan buraka ba za a ce an haushi an sa buraka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina fata mun bai wannan da kyau ko na'am kenan wannan ya tabbatar mana da cewa an yi ne shirya yaqaba ba filma nan ba to amma akwai ruwaya a cikin sahih bukhari ruwayar sharik bin abdullah da yake cewa wasu mutane uku sun zo wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu yana bacci sai suka ce wa sai ɗan sai ce waye waye a cikin su sai ɗaya eh, abin nan tsaka tsakiyar su sai ce shine mafi alkhairin su shi kenan sai suka wuce sai washe gari suka zo sai wannan ruwaya sai ta bada abin kamar a mafarki kun bai wannan da kyau da yake na biyu kuma ruwaya tana ina bukhari sai malamai suka ce babu cin karo sai ina ne babu cin karo ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna ne Isra'ila da Irajin a mafarki kafin kuma ya zo ya nuna mashi shi a aikace kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mashi umaratul qada umarar da yayi a cikin barci washe gari kuma ya ce a tashi a tafi ana tashi a tafi kuma abin ya tabbata la tarkulun al-masjid al-harama insha Allah aminin muhalliqin ɗaya kenan kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yake da dan shi inni ra'aytu fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kuma yazo ya dauke shi yanka din ya kama yankawa din abin nan yana dab da yanka kuma Allah ta'ala ya fahimce shi ba wai ya dajira ya dajira ta kinci ba wai yayi haka ya yanka dutse zai wasa wai dutse ya kama da wuka ya kama ya ya wuka sai yanka dutse wannan dishar ta faɗi ce mun bai tuwanna kenan ubangiji Allah madauki sarki ya nuna mashi abin a mafarki sai kuma ya zo ya nuna mashi shi aikace ya kafatan a farke ake isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai Allah ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka ba mu sanya wannan ganin da muka nuna maka shi ba shine waɗannan abubuwa da duk da aka zayyana illa fitnatan lillah sai dan ya zama jarraba ga mutane wa shajaratul mal'unata fil qur'an haka nan ba mu sanya tsinannen tsinanniyar bishiyar nan la'antacciyar bishiyar nan da aka la'ance ta qur'ani ba sai dai dan ka zama fitina ga mutane wata bishiya ce shajaratul taqu inna shajaratun takhruju fi asl jahannam sai suka ce subhana suka ce ai ai abin da ɗin manzon Allah kuma ai ya fito fili ya zai a fako bishiya ba ta hudowa a ƙasa fako inda babu ruwa abin nan bishiya ba ta fita balle a tsakiyar wuta kuma a ga ta zama fitina a gare su sannan kuma abin da zai daɗa nuna maka cewa ya ƙabatar aka yi da manzalar sunna ba sai Allah ta'ala ya bude kisar da subhan alkata kanshi don ya nuna ta'ajjub din abun magana ko

ta yi buhun yan naira dubu dubu buhun yan naira ɗari biyar biyar buhun kaza buhun kaza buhun daloli buhun saboda wanda zai je gaba to a kaga duk wanda suna nura abin ya kabata ya faru Allah ba ta mafi kenan da ke ko ya kabata ya faru kuma kuma ila haifu sha Allahu min al'ula sannan Allah ta'ala ya tafi zuwa inda Allah ta'ala ya ga dama ya so da ya kai shi min al'ula a can sama wa akramahu Allah bima sha ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama shi da duk abin da ya gara masu subhanahu wata'ala wa auha ilayhi ma auha ya wahayi irin abin da ya wahayi zuwa gare shi ma kadaba fuadu ma ra'a zuciya ba ta karyata abin da ya gani ba wa sallallahu alaihi hiran Allah ya tabbata a gare shi fil akhirati a lahira wal ula da nan duniya duk wannan bayani da ya zai kana son bayanin Isra'il da Mi'raj ka samu tafsirin Ibn Kathir da ya fara Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ka samu abwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an zaka sha bayani isra'i da miraji tabbatacce tabbatacce ina fata mu fahimci wannan da kyau ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da duk abin da muka yi tsiran Allah da amsa ke tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa